One Arewa TV. Tashar ku zaɓin ku. Can mawaƙin nan kuma jarumi Nazir Ahmad da aka fi sani da sarkin waƙan sarkin Kano ya ɓaro motar da kakar babu kamarta a faɗin masana'antar Kannywood. A kwanakin nan ne dai mawaƙi Nazir M. Ahmad sarkin waƙar sarkin Kano ya ɓaro wata dalleliyar mota da ta zama a barnunawa a dukkan masana'antar Kannywood. duk da yake ba wannan karan ne faro ba dama dai an san mawakin da sayan motoci masu tsada abin nunawa a masana'antar ta kaniwood ko a shekarar 2018 ma dai mawakin ya ɓaro wasu motoci guda biyu masu kirar bmw masu tsadar gaske duk da yake cewa a wancan lokacin ya sanar da cewa gori aka yi masa shi yasa ya sayo motocin guda biyu Sarkin wakan na sarkin Kano mawaki Nazir M Ahmad yanzu da ya sayo wata mota don leliya da ta ɗauki hankulan mutane da yasa ake ta labarin ta a masana'antar Kaniyu da duka shafukan sada zumunta kuma yasa ake ta mamaki sakamakon zinzurutun kuɗin da yasa wajen sayar motar. Motar kiran AMG G Wagon Benz mawakin shi ya fara dora hoton motar a shafinsa na Instagram tare da yi mata taken a buɗe mata. kamar yadda Kannywood exclusive suka yi ittifaki kudin motar ya kai dalar amurka 125 wanda ya daidai da naira miliyan 58 a kudin najeriya bayan wannan mota da Naziru sarkin wakan ya sayo ya sake buɗe wasu manyan motoci guda biyu masu ɗan karen tsada a farkon wannan shekara da muke ciki ta 2021 ko kafin nazirin ya sayo waɗannan motoci sai da ya postin ɗin motocin a shafin sa na instagram inda ya rubuta cewa motocin sun burge ni ne ku bani shawara inda ya nema a zaɓa masa ɗaya daga cikin motocin sai dai bayan kwanaki biyu da wallafa wata motocin tare da neman shawarar aka yi karo da wani abin mamaki inda aka ga ya sayo motocin duka biyu da ya nemi shawarar a zaɓa masa ɗaya daga cikinsu wanda akalla farashin motocin duka biyu ya kai naira miliyan saba'in da biyar da dubu ɗari biyar kafin nazir sarkin wakan ya sai waɗannan motoci dai jarumi adam e zango ne ya sayo motar da duk Kannywood babu mai irin ta sai dai a yanzu a iya cewa duk masana'antar ta Kannywood. babu wani jarumi ko mawaƙi da ke da motoci masu tsada kamar na nazirin to sai mu ce allah ya tsare masa su mu ma allah ya haɗa mu da rabon mu a duk inda yake ibrahim ishaq duniyar nishaɗi. Mm, na san kina sona don Allah karki ja ba